Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31-25-16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka sauta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum mu da yau ranar Lahadi 25 ga watan Maris shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke cika muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai. Ƙungiyar waɗanda suka mallaki bindiga ta NRA a Amurka ta mai da martani kan gangamin da ɗaliban ƙasar suka yi ajiya. 'Yan sandan Jamus sun cafke shugaban yankin Catalonia na Spaniya da aka tumɓike. an yi taron addu'o'i a faransa domin karrama waɗanda wani harin ta'addanci ya ritsa da su to kanin labaran kenan aka ji cikin shirin zaku ku ji cewa bayan sake buɗe hanyar garin bama da na sojan najeriya ta yi yanzu haka hukumomi na shirin mayar da 'yan gudun hijira zuwa gidajensu duk wanda gidansa an gina mun riga mun gyara gidansa nan kowa muna nema in mun dauke shi a maiduguri su tare ya a gidansa ba za mu bar wani ya shiga gidan wani ba amma anan ba za mu ya mu dauka mutum a kam mu aje shi a kan ba haka kuma za ku ji sha da fataucin miyagun kwayoyi na neman zama wata babbar matsala a babban birnin tarayyar najeriya abuja duk wanda ya san harkar sha da fatocin miyagun kwayoyi musamman nan garin abuja to sai da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji dan wannan shaye-shaye bai bar maza ba bai bar mata ba bai bar yara ba bai bar manyan mutane ba rundunar 'yan sandan jihar bauchi ta tarwatsa tare da kama wasu matasa da suka fito zanga-zangar nuna gazawar gwamnati kan wasu ayyukan hanya daga nan kuma sai maimacin shirin duniyar amurka sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke rubuto mana ta imel amma duk nan sai kun ji cikakkun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum ɗaya daga cikin ɗaliban da suka shirya gangamin da ya kira ga hukumomin amurka da su ɗauki matakan tsawar mallakar bindiga ta yi kira ga dubban jama'a da suka halarci gangamin da su yi fafutukar kare rayukansu emma gonzales ta kasance ɗaya daga cikin fitattun jagororin ɗaliban makarantar marjorie stoneman douglas da ke parkland a jihar florida inda aka shi ɗalibai da malamai bakwai a watan da ya gabata wannan hari na makarantar ta florida shi har zaka jama'a ya kuma samar da matasa masu fafutuka a kusan dukkanin faɗin amurka lamarin da ya kai ga aka haɗa wannan gangami a nan birnin washington a jiya asabar a lokacin da gonzales take jawabinta ga dubban mahalatta gangamin ta yi amfani da wani zango ta yi tsina tsawon minti shida da dakikoki ashirin wanda ya daidai da lokacin da dan bindigar ya kwashe sa'ilin da yake kashe mutane sha bakwai a makarantarsu haley fleming ɗalibar makarantar sakandare ce ta da ta halarci wannan gangami Je viens fatan za a mana afuwar wannan kutse wato yana cewa ne ɗaya da yawa daga cikin matasan da suka tsara wannan taro a duk faɗin ƙasar nan ɗalibai ne na sakandare kuma matasa kamar ni nan da wasu shekaru za su fara kaɗa ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa mai zuwa da duk wani zaɓe za kuma su fara tsayawa takara a zaben majalisar dokoki daga wannan lokacin ne kuma wannan fafutuka za ta fara tasiri amma fa ni a nawa ganin to sai dai kungiyar waɗanda suka mallaki bindiga ta nra a amurka wacce ke adawa da tsauraran matakan mallakar bindiga ta mai da martani a shafinta na facebook kan wannan gangami tana mai cewa gangami da aka yi ba haka kurun ya faru ba attajirai ne da shugabannin dandalin haɗa fina-finai na hollywood suka yi amfani da kananan yara a wani yunkuri na ganin an kawar da dokar da ta bamu damar kare kanmu da masoyanmu. waɗanda suka tsira daga harin ta'addancin da aka kai a ranar juma'a a faransa tare da iyalan waɗanda harin ya ritsa da su sun halarci wani taron addu'o'i domin karan mutane hudun da suka mutu da kuma wasu uku da suka jikkata daga cikin mutane hudun da suka mutu har da wani ɗan sanda wanda ya mika kansa ga ɗan bindigar da ya yi garkuwa da wasu mutane domin ya sake su a lokacin harin wanda aka kai a wani shagon sayar da kayayyakin masarufi da ke trips limamin cocin karkason wanda ya jagoranci taron addu'o'in bishop allen planet ya jinjina wa marigayi laftanar kanar arnold beltram saboda irin jaramtar da ya nuna Je viens donc ici pour participer à leur deuil, mais aussi euh, pour me réchauffer. Ya ce na zo nan ne domin na taya jama'a jimamin wannan rashi. Sannan wannan taron addu'a dama ce da za mu jinjina sadaukar da kansa da shi Laftanar Kanar Arnold Beltram ya yi daukacin al'ummar ƙasar faransa sun kaɗi kwarai da wannan lamari limamin cocin ya kara da cewa harin da aka kai a faransa na ranar juma'a wata kofa ce ta yin nazari kan irin wahalhalun da ɗan mutane ke fuskanta a duk faɗin duniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau lahadi 'yan sandan jamus sun bayyana cafke shugaban yankin catalonia da aka tumbike carles puigdemont yayin da yake kokarin tsallaka kan iyakar kasar ta jamus zuwa kasar denmark a shafinsa na twitter lauyan puigdemont alonso kevelas ya tabbatar da kama tsohon shugaban yankin na catalonia yana mai cewa puigdemont na kan hanyarsa ce ta zuwa belgium a lokacin da aka fitar da takardar izinin kama shi saboda rawar da ya taka a zaben raba gaddama da aka yi na ballewar yankin na catalonia a bara wannan kamu da aka yi wa fujimon na zuwa ne bayan da wata kotun kolin wato kotun kolin spaniya ta yanke shawara a tuhumi shugabannin yankin na catalonia da laifuka goma sha uku kan bore da suka nuna da wasu laifuka da suka jibinci yunkurin ballewa da ƙasar ta spaniya 'yan sandan na jamus sun yi nasarar kama shugaban yankin na catalonia ne ta hanyar amfani da takardar izinin kama masu laifi ta ƙasa da ƙasa wacce ƙasar ta spaniya ta samar idan aka same shi da laifi bujuman zai iya fuskantar hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 25 a yau lahadi wani dan kuna bakin wake ya tada bam a wani masallaci na mabiya mazhabar shi'a a yammacin birnin herat da ke kan iyakar kasar afghanistan da iran inda ya halaka akalla mutum guda ya kuma raunata wasu mutane tara kakakin 'yan sandan lardin abdul ahad walizada ya faɗa mu da amurka cewa 'yan kunna bakin wake su biyu ne suka kutsa kai cikin masallacin amma jami'an tsaron sun wato sun harbe ɗaya daga cikin 'yan kuna bakin waken tuni dai kungiyar is ta dauki alhakin wannan hari a kafar yada labaranta ta amak a 'yan kwanakin nan 'yan ta'adda sun kara zafafa kai hare-hare a wuraren ibada da taron jama'a na 'yan shi'a waɗanda suka kasance tsiraru a ƙasar ta afghanistan ko a makon da ya gabata ma wani ɗan harin kuna bakin wake daga kungiyar ta is ya tarwatsa kansa a wani wurin ibada na 'yan shi'a da ke kabul inda ya halaka mutane 33 ya kuma jikkata wasu 60. Mahmud Lalo ne ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murai Amurka a nan Washington DC. Madalla jiya asabar ne rundunar sojan najeriya ta sake buɗe hanyar maiduguri zuwa bama wanda hakan ya sa 'yan gudun hijirar garin bama da ke zaune a maidugurin ka ce sun shirya komawa gidajensu ga haruna daura da karin bayani bayan sake bude hanyar garin bama da rundunar sojan najeriya ta yi wanda aka rufe tun ranar 1 ga watan sha 2014 yanzu haka al'umman garin baman suka ce a shirye suke da sake komawa su da yan kungiyar boko haram suka yi kaka gida ciki kafin rundunar sojan najeriya ta sake kwato garin garin bamade ita ce gari mafi girma na biyu daga babban birnin maiduguri wadda kuma take da tazaran kilomita saba'in da yan kai daga babban birnin maiduguri wannan bulbaba shehu galambade shine shugaban karamar hukumar bama wadda kuma yi min karin haske game da shirye-shiryen komawan jama'a nasu kamar haka alhamdulillah a jiya da mun shiga na shiga garin bama duka mun zagiya mun gani wannan mai girma gwamnan jihar borno honorable kashim amince ma dama ya tara mu mun yi security meeting da sarakunan mu duka kuma dukan mu mun amince mutane mu za su koma gari har gwamna ya bamu tallafin abinci shinkafa buhu dubu biyar buhun masara 50 kg dubu biyar da kuma 20,000 pieces of blankets duk yanzu mun kai su garin bama duk wannan shirye-shirye ne ya za mu yi mu tallafa wa mutane mu su zauna gidajensu yanzu wannan bude ga hanya da aka yi eh, ana sa ran mutanen ku za su fara koma garin bama ne ko kuma ya me ake ci. bi iznillah mutane mu za su koma kamar an tsaye da ranar da za su fara koma a'a ba mu faɗa ba amma dai ka san ba za mu yi mu yi operationalizing mu ce gashi na ranar da za a koma ba due to security in fact shi amma za mu yi kokari ya gwargwadon karfi mu daga nan har zuwa karshen watan nan in Allah yarda za mu yi dabaran da za mu mai da mutane mu mu riga mun gama shirye-shiryen duk mai da mutane mu garin bama an san cewa ya samu matsala sosai lokacin da boko haram suka lalata wannan gari shine ma aka ce ya fi samun matsala wajen inda aka lalata yanzu ya yanayin waɗannan gine-gine suke dama mun yi wani wata tsari ne duk mu wanda gidansa an gina mun riga mun gyara gidansa nan kowa muna nema in mun dauke shi a maiduguri su tare ya je shiga gidansa ba za mu bar wani ya shiga gidan wani ba amma anan ba za mu ya mu dauka mutum a kam mu aje shi a kam ba muna so mu dauka mutum daga kam straight mu kai shi gidansa ya wajen da muka gina kaga yanzu jiyan da aka bude hanya hanyar nan motoci ya kai dari biyu yan kasuwa suka tafi ba banda motan sojoji da motan namu official wanda muka bi su malam musa muhammad dai dan asalin garin bama ne wanda kuma ya tattaki zuwa garin baman ajiya sai dai ce har yanzu bai samu ya zali da kuɗi daga cikin iyalansa guda bakwai ba ni yali na ma wajen su guda bakwai na basu zo ba ma namiji guda biyar da yarinya daya da umaman su har yanzu ban gan su ba ina yasa ina marmari tafiya in je in same su ko a can ma ina same su. Wasu kana tunanin kamar suna garin baman ne? Eh ina gani kamar haka ne ina gani kamar. ji labarin sun wace lokaci ban ji tun da ke ban ji labarin komai ba hmm. suna da rai suna da rai suna da nan sun rasu Allahu ya alhamdulillah ban ji ba wallahi Allah sa gane sha amin ya rabbi mutanen garin Bamade sun dade suna bukatar komawa garuruwan su wanda ko a shekarar ta gabata sai da wasu daga cikin yan garin Baman suka yi zanga zanga da ma suka yi yunkurin takawa daga garin Maiduguri zuwa garin Baman da Kas wanda daga bisani jami'an tsaro suka mamaye su wanda har ta kai su gaban kuliya ganin cewa wannan dama ta samu zai kawo ƙarshen irin wannan cece kuce da ake yi tsakanin gwamnati da ma 'yan asalin garin bamar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kwa don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya To a gaida Haruna Dauda yanzu haka dai sha da fatocin miyagun ƙwayoyi na neman zama wata babbar matsala a babban birnin tarayya Abuja. Kan haka ne wakilinmu Hassan Mai na kaina ya aiko mana da wannan rahoto. duk wanda ya san harkar sha da fitocin miyagun kwayoyi musamman nan garin abuja to sai da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan wannan shaye-shaye bai bar maza ba bai bar mata ba bai bar yara ba bai bar manyan mutane ba wani mazaunin abuja kenan sabo imamu gashiwa ke kokawa bisa yadda sha da fitocin miyagun kwayoyi ke kara kankama a nan abuja babban birnin tarayyar najeriya duk wanda yake kewa a gari yanzu ya san bar cibiyar mashayar wannan abubuwa na maye in ka je zonfo kamar yadda ake sai da gyada ko goro haka ake sai da wannan kayayyakin shaye-shaye tun daga roti fakalin totalin a fili in ka je wuse in ka je banas in ka je yaryawan haka suke sayarwa kuma ba sa jin kunyar kowa kuma ko da jami'in tsaro ya kama su to insha Allah a shekaru zaka ga yaro ya dawo mafiya yawan kuma da suke sai da wannan kayayyaki mutanen mu ne yan yankin mu ne al'adun mu da su ba wai wasu mutane bane wanda suka zo daga wani guri ko ko a daga wani jinsi mutane ne yan uwanmu. na ziyarci unguwar Zonfo inda na yi da wasu matasa masu sha da fadocin irin waɗannan miyagun kwayoyi. Ina sai da kodin da roci da yazafon da sauransu. A ina kake sarowa? Ina sarowa ne a maraba, nyanya da jabi da warin fa. Kamar waɗanda irin mutane da suka fi saya a wurinka? Duka ba wanda ba sa saya. kamar misali suwa kamar yaran manya haka da kuma eh ni yanzu gaskiya ne ina shan kayan nishadi ya zuwa su kodin roti kodin nake sha yawwa idan na sha wannan shine wanda zai kwantar min gaba in cikin ga zuciya na eh. kuma baka tsoron kama ka a to ba na tsoron kama ne saboda mai dan nazo gurin da nake siye din ma ina ganin ma'aikata daban-daban akan idon su ake cire a bamu to saboda kaga bara mu fargaban kuma mu ma mu cire kuɗin mu siya Toshin ko hukumar yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya wato NDLEA na sane da irin wannan matsala? Ahmed Sulaningi jami'in hukumar ne. kuma ka tambayi mutanen unguwa za su gaya ma cewa mun sha kai samame wuraren nan muna kama mutane abin da yake faruwa shine mun kai samame wuraren nan muna kamawa wanda wani sayi in ka je ka ga sel din ma sel din ta cika ba kuma yadda za a iya sa wani mutum in ka je kotu misali ka ga yawan mutanen da muke kawowa za ka san cewa lallai lallai ba mu kasa koyo ba to matsalar shine kullum abin da muke gaya wa mutane shine mu ba ban da suke sha muka fi so mu kama ba waɗanda muke so mu kama su ne waɗannan ainihin dilolin wanda suke kawowa saboda in ka kama dila ɗaya to kai maganin unguwa amma in ka kama wanda yake sha guda ɗaya ko biyu ko uku ko zuwa goma in ka kawo guda su to za ka ga cewa kuma wasu su wasu unguwanni ma za su zo gurin suna sha. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina, rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta tarwatsa tawagar wasu matasa da suka fito kan tituna suna zanga-zanga don bayyana rashin jin daɗin su kan gazawar gwamnatin jihar wajen kammala wasu ayyukan hanyoyi a jihar. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Bauchi, DSP Kamal Abubakar, ya yi bayani wa manema labarai makasudin kame matasa masu zanga-zangar. Eh to abin da ya faru shine akwai zanga-zanga da muka samu labari ana yi matasa sun fito suna yin zanga-zanga wanda kuma suna yin ta ne ba tare da samun izini ba daga hukumar 'yan sanda kasantu haka ne mutanen mu garzaya gurin inda kuma suka tarwatsa masu wannan zanga-zanga kuma suka muka kama mutum biyar mm. amma kasancewar laifin da suka aikata laifi da mm. za ka iya ba da shi beli yanzu haka ma mutanen an sake su kuma muna ci gaba da bincike yancinsu ne na 'yan kasa ai ai idan ka mm. cika sharuɗa na zanga-zanga ai za a baka za mu ba ma mu baka kai zanga zanga mu za mu tabbatar da cewa in ka yi zanga zangan ka ba tare da za ka yi Lami lafiya ba tare da wani ya musguna maka ba ko kuma ya hana ka mm-hmm. ka muke ba da shawara ko da yaushe idan mutane su zanga zanga su sanar da mu jagororin matasan a nasu bangaren sun yi bayani wa 'yan jarida dalilan su na gudanar da zanga-zangar sunana muhammadu sani ina zama a federal locus makama wanda aka fi sanin shi da oji makazudin fitowar mu wannan zanga-zanga muna gaya wa wakilanmu wanda suke kusa da gwamna wannan titi shekara uku an fara ba a gama ba ba wani uzuri da ramu ba wannan gwamnati saboda komai ana yin shi a cikin public baba yana ba su kuɗi sun karbi kuɗin paris club sun karɓi kuɗi ai a zo ana aikin da mu ba mu sani ba ana cewa ana aiki wannan kama su da kai ba bayar zana mu ba kuma bai sa mun yi kasa a gwiwa ba kuma ba da mu yi kasa a gwiwa ba saboda muna gaya wa wakilanmu muna neman hakkinmu ne a hannunsu sunana Alhaji Rabiu Salisu Ya'u na Baddo. Muna zanga-zanga ne akan hanyar mu an tone mana mun gwammaci da an bar mana shi yanda yake lan ɗaya da an tone an bar mu da kuda ba mu sanar da hukuma ba mun zo mun taru ana kokarin gudanar da zanga-zanga a baya mun sanar aka hana mu kuma akan haƙƙin mu sabila da haka yanzu mun dawo mun sake yin wannan kuma za mu sake shiri in hukuma sun ce mun sanar da su su daure mana gindi mu zo mu yi dama ba tashin hankali muke so ba mu fito ne mu nuna bakin cikin mu a zo a biya mana bukatan mu a ɗaya nan mai tallafawa gwamnan Bauchi a fannin ilimi da kuma wayar da kan al'umma kan ayyukan gwamnati comrade sabo muhammad ya yi ƙarin haske a hukumance kan lamarin ko da da suna koke a kan saiɓi amma ba su sun yarda da cewa ayyukan da gwamnan ma abubakar yake yi madi ture ne sun yarda da ingancin aikin kuma sun yarda da ana aikin tsakani da allah so don haka wannan ma damuwansu in suka yi haƙuri in Allah ya so in Allah ya yadda da wannan gargaɗi da jan kunne da aka musu za ka ga ayyukan nan zai ci gaba yadda ya kamata kuma za a ƙara ayyukan nan so don haka su yi haƙuri su ci gaba da fahimtar halin da ake ciki tun da gwamnatin ba kuɗi ba ne ba ta bayar ba. Lohab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. talaka ka bar kuka a kuri'ar ka ka riƙe makamanka ita za ta cece ka. ka bar kuka, arka ‘yancinka, ka riƙe makamanka, ita za ta cece ka. To a gaida Abdulwahab, jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 19 na safe. Ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan wata musulma mai karanta labarai wacce ta zama ta farko a matsayin ma'aikaciya ta dindindin da ta fara gabatar da labarai a nan Amurka sanye da hijabi a wani gidan talabijin mai zaman kansa. sunana mahmud lalo a karan farko an samu wata ma'aikaciya musulma mai aiki a mataki na dindindin mai karanta labarai kan yanayi wacce ke gabatar da shirinta sanye da hijabi a gidan talabijin na whbf da ke watsa labaransa a yankunan jihohin illinois da iowa hakan ya sa a duk lokacin da masu kallon tashar suka kunna talabijin ɗinsu da misalin karfe 6 na yamma domin sauraron labarai kan halin yanayi sai su yi karo da fuskar tahira rahman ina son yadda ake shirya labarai akan um, talabijin ka fito da kalaman da suka kamata wannan dai shine aiki na farko da tahira ta fara a gidan talabijin kuma yanayin shigarta abu ne da ke nunawa karara. It seemed normal to me because I was just following in the footsteps of my mom. Shigar ta zamar mini jiki domin ina bin sawun mahaifiyata ne. kwaikwayo mahaifiyarta da take yi shi ya kawo ta hira ga gidan talabijin na WHBF inda ta zamanto mace ta farko kuma ma'aikaciya ta dindindin da ta fara gabatar da labarai sanye da hijabi a Amurka. I a conscious effort as I've grown older to Ina jin nayi kokarin bayyana da riƙe asali na Ina sanya hijabi. Mahaifiyata ma na sanyawa haka wasu 'yan uwana. Iyayen Tahira daga India da Pakistan suke. An haife ta ne a wajen birnin Chicago. Amma kuma wannan aiki da take yi a gidan talabijin ba ruwansa da asali ko kuma addininka. aiki ne da ke duba kwazon mutum in ji shugaban sashen da tahira ke aiki mike mickle. tahira tahira ta cancanci a bata aikin mike wanda shine shugaban sashen tantance labarai a gidan talabijin na whbf ya ce bai taɓa tunanin ya ce tahira ta cire hijabinta ba we realize that she is the first mun gane cewa ita ce ta farko ko da ma ita ce ta talatin ko ta ɗari ko ta dubu uku ba zai kawo bambanci ba Mun ɗauke ta ne domin jaruma ce, kuma ƙwazanta shi ne ya ba ta wannan damar. Wannan dama da ta samu ta faranta ran al'ummar musulmin da ke karuwa a yankunan biranen Illinois da Iowa tare da basu mamaki domin sukan kalli tashar ta WHBF. Muhammad shi ne shugaban al'ummar musulmi da ke yankunan biranen na Illinois da Iowa. Gaskiya abin ya bani mamaki kamar almara. ya kuma kara da cewa ganin tahira tana gabatar da shirin a talabijin sanye da hijabi abu ne mai matukar muhimmanci ga lokacin al'ummar musulmi da ke nan amurka it's Matasanmu za su samu karfin gwiwa idan suka ga wata mai hijabi a ko'ina a cikin faɗin ƙasar, domin a yanzu suna ɗari ɗarin zuwa makarantu da hijabin. Amma dubi wannan matashiya tana cikin akwatin talabijin ɗinsu a gaban kowa sanye da hijabinta. this young lady being in front of a public audience. Ba dai karamin aiki ba ne mutum ya fito gaban jama'a yana magana a talabijin, kamar yadda Tahira ta lura. Ina samun saƙonni ta kafar sadarwa da wasiƙun gaisuwan alkhairi da na ɓatanci. A cewar shugaban sashen tantance labarai Mike, tsokacin da mutane suke yi mai kyau kan Tahira ya ɗara na waɗanda suke yin akasin hakan. amma wani abu da ya ce yake fama da shi a yanzu shine yadda kafafen yada labarai ke ta nuna sha'awar ta yi musu aiki. Aikin ya bai wa tahira damar cika da yaya yayata burinta ga wasu. A wani bangaren kuma aikin na da lokacin da aka kayyade mata kuma dole ne ta cimma wa'adin. Tahira ta ce burinta shine ta ƙara samun ci gaba a aikinta na talabijin domin waɗanda za su biyo bayanta su riƙa kwaikwayonta. tana mai fatan suma za su samu dama irin wacce ta samu a sauran wuraren ayyuka a amurka huge moment har yanzu dare da rana babu abin da ya canza idan ka san inda za ka ba za ka bata ba this is tahira calling from local 4 news how are you in the newsroom tahira rahman local 4 news za ka nemi kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai wani jiko idan allah ya kai mu a madadin ainihin waɗanda suka haɗa wannan rahoto da kuma waɗanda aka ji su ni mahmud lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a gaida Mahmud. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu mamur karkai nisa amma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fara da sallama ne inda ya ce 'yan boko haram bangaren albarnawi don allah ku taimaka mana ku sako mana yarinyar da ta rage a wurinku kamar ya dauka maido da ƙawayenta wurin iyayensu sako daga safiyanu gumel zangon daura sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga alhaji nasiru umar bauchi da kuma ahmad manaja bauchi unguwan karofin madaki suka ce murya amurka ku ba mu dama mu nuna goyon bayan mu a madadin matasan arewa maso gabas ga shugaban ƙasa muhammad buhari akan ci gaba da sulhu domin kawo ƙarshen zub da jini da ake a yankinmu na arewa maso gabas. Tabbas shugaba Buhari ka cancanci yabo a wajenmu. Mun kuma gamsu da matakan da gwamnatinka ke ɗauka na ceto 'yan matan dabci. Sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa muna fatan Allah ya sa yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a gabashin garin Guta na Siriya ya sa ta yi tasiri amin. Saƙo daga Alhaji Umar foeva Gashuwa. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fara da sallama inda ya ce murya Amurka hakika bazuwar makamai a hannun jama'ar ƙasar Amerika shine silar kisan al'umma da 'yan ta'adda ke yi a sassan biranen ƙasar. Muna fatan shugaba Trump zai yi na'am da kiranye-kiranyen da ɗimbin jama'ar ƙasar ke yi domin ganin an kawo ƙarshen wannan masifar. Saƙo daga Adamu Aliyu Ungulde da Usman Sarki Ma'azu daga Rediyo Amfani Difa a jamhuriyar Nijar. Sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa ya kamata a fitar da mu cikin duhu fa domin a hukumance an ce mana 'yan Boko Haram sun sako Li Sharibu sai dai kuma mahaifinta ya ce bata dawo gida ba. To ya gaske wannan lamari yake wai. Muna buƙatar ƙarin haske a kai gaskiya, saƙo daga Shehu Adamu Rijau. Saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga isihun Dila Faki wanda ke cewa ya Allah kamar yadda ka cetar da 'yan matan makarantar dabci muna ƙara roƙonka da ka kubutar da dukkan mutanen da ke hannun mayakan Boko Haram. To muna godiya ga wanda suka samu damar aiko mana da saƙonni sai a ci gaba da aikowa mu kuma za mu yi ta ƙoƙarin karanto muku su. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. daya daga cikin ɗaliban da suka shirya gangamin da ya yi kira ga hukumomin amurka su tsawara matakan mallakar bindiga ta yi kira ga dubban jama'a da suka halarci taron da su yi fafutukar kare rayuwarsu emma gonzales ta kasance ɗaya daga cikin fitattun jagororin ɗaliban makarantar marjorie stoneman douglas da ke parkland a jihar florida inda aka kashe ɗalibai da malamai 17 a watan da ya gabata wannan hari na makarantar ta florida shi ya harzika jama'a ya kuma samar da matasa masu fafutuka a kusan dukkanin faɗin amurka lamarin da ya kai ga aka hada wannan gangami a nan birnin washington a jiya asabar a lokacin da gonzales take jawabinta ga dubban mahalarta taron ta yi amfani da wani zango ta yi tsit na tsawon minti shida da dakikoki ashirin wanda ya daidai da lokacin da dan bindigar ya kwashe sa'ilin da ya kashe mutane sha bakwai a makarantar su waɗanda suka tsira daga harin ta'addancin da aka kai a ranar juma'a faransa tare da iyalan waɗanda harin ya ritsa da su sun halarci wani taron addu'o'i domin karan mutane hudu da kuma uku da suka jikkata daga cikin mutane hudun da suka mutu har da wani dan sanda wanda ya mika kansa ga dan bindigar da ya garkuwa da wasu mutane domin ya sake su a lokacin harin wanda aka kai a wani shagon sayar da kayayyakin masarufi da ke garin trips limamin cocin carcassonne wanda ya jagoranci taron addu'o'i wato bishop allen planet ya jinjina wa marigayi laftanar kanar arnold biltram saboda irin jarumtakar da ya nuna a yau lahadi wani dan kuna bakin wake ya ta dabam a wani masallaci na mabiya mazhabar shiya a yammacin birnin herat da ke kan iyakar kasar afghanistan da iran inda ya halaka akalla mutum guda ya kuma raunata wasu mutane tara kakakin 'yan sandan lardin abdul ahad walizada ya faɗa wa murya amurka cewa 'yan kuna bakin wake biyu ne suka kutsa kai cikin masallacin amma jami'an tsaro sun harbe ɗaya har lahira yayin da ɗayan ya yi nasarar tarwatsa kansa tuni dai kungiyar is ta dauki alakin wannan hari a kafar yada labaranta ta amak to madalla masu mu da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe litinin da misalin karfe shirin na safe agogon najeriya da nijar wato karfe biyar agogon ghana za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya yanzu amadadin mahmud lalo da ya gabatar da shirin da kuma chubahiro dido ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau al santos Nisar fil hashin gumal ke cewa sai mun sake haduwa. Salamu alaikum.